Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Taron kolin da aka yi kwanakin baya a Kano akan harkar noma da neman hanyoyin harhaɗo da martaban noma a Najeriya ya samu halartar manyan masana masu bincike daga manyan jami'o'in Najeriya. Kamar yadda za ku ji wannan tattaunawa da Mahmud Ibrahim Koriyai da ɗaya daga cikinsu wanda ya fara da hudar sunan shi kamar haka. Sunana Dr. Aminu Ibrahim Sharifai. Ni ne Research Facilitator na Alkamawa Platform yadda ake shuka alkama. Kalmar alkamawa dinnan sai zuciyar mai saurari ta kaddar cewa alkama kake nufi da ake biredi da ita ake sauran abubuwa. Ita ce? E to garin ya samu sunansa daga alkama wacce ake biredi, funkaso, alkaki da duk irin abinci na kasar Hausa. So a da sam kamar shekara 20 da ya wuce 1984 garin shi a dai nan kano shi ya fi kowane area ba da alkama don haka mutane sai suka sa masa wannan suna alkamawa so ya zama synonymous to alkama a yadda ya samu sunan sa yanzu TV me ake manoman yankin suke a wannan ku aiki kuke aure abin da suka fi sun fi yin alkama wajen kashi saba'in na manoman wajen suna yin alkama sannan suna yin tumatiri suna yin tattasai suna yin albasa so da kuma shinkafa 'yar rani so mu mun shigo a aikin alkama ne akwai wata kungiya ta sc tana da headquarter ta a tunisia ita ta kawo tallafi ga najeriya akan noman alkama sai ta haɗa kai da ma'aikatar da take aikin alkama ta lecture research institution da take maiduguri so mu kuma a research institution na zaria mu muke da scientists da suke aiki akan alkama so don haka mu an ɗauko mu scientist mu zo daga jami'ar Ahmadu Bello jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria mm. wani coordinator din program din shine professor Ayu wanda director ta na yanzu mm. shi yake coordinating din aikin alkama mu kuma an ɗauko mu research scientist da za mu zo platform uku aka yi ɗaya alkamawa ɗaya a bagwai ɗaya a kadawa mm. so ni ne in charge of uh, uh, alkamawa kamar yadda na ce so abin da muke wa manoma a wajen shine mu nuna musu dabaru na zamani na yadda za ka shuka alkama ka girbi abun da zai fito daga cikin ta kafa na da da manoman alkama ba sa samun sama da buhu tara zuwa goma maximum a hekta guda amma yanzu da shigowar wannan innovation din da dabaru da muke basu sukan samu har buhu 25 buhu talatin. and our target is 40 to 50 so muna tafiya yanzu saboda yan sababbin ire-ire da ake su su zo ana research a kansu ba a fito an yi certifying ɗinsu ba tukun in an yi wannan muna ganin cewa yel ɗin zai karu fiye da abin da suke samu yanzu shi wannan kamfani da kace ya ko daga tunisia ba kamfani ba cibiya eh cibiya ce cibiya ce ta nazarin irai da ta zo da shi da abu nan kuma har ta ba yes daga daga tunisia daga kasar tunisia akwai wani lokaci da aka yanke za ku yi wani aiki tare da su ne ko kuma a sun zo ne da za ku ci gaba da aikin haɗin gwiwa tare akwai lokaci ina jin program ɗin zai ƙare nan da shekara uku program ɗin zai ƙare a program din akwai tallafi da ake da ake babbayarwa akwai tallafi da yawa da muka bayar a nan Kano kamar ga manoma kamar mun kawo wani seed cleaning machine wanda duk wanda ya yi irinsa idan ya fito da shi na alkama zai je wannan machine din kawai za a yi cleaning yana bambancewa kasan shi yadda iri in za ka iri sai ya zama size ɗinsa ya zama the same daidai so akwai machine ɗin zai yadda zai gyara maka ya standard ɗinsa ya grading an ba an kawo manoman kano din nan kyauta sannan mun kawo musu Harvesta sun ce mana abin da yake ba su wahala a noman alkama shine bugunta idan an yanke so an ba su inji kyauta platforms din nan guda uku da kuma i'm sorry akwai wani platform a maiduguri kano da maiduguri su wannan program din suke aiki su ma maiduguri an kai musu duk abin da ake kawo a kano banda wannan mun kawo musu ire-ire da muke ɗaukowa da lake chad ita wannan ah, ah, mutane da suka zo daga tunisia sun ba da tallafi na ire-iren da suke ganin ana son a yi amfani da shi kyauta ga manoma yau shekara uku kenan muna basu a nan kano mun ba da sama da buhu 350 to the platform kyauta daga shi in ka ja iri sai ka ci gaba da abinka da kake da shi kusan su ne dan abubuwan a from kuma muna daukan manoma representative su a kai su training an kai su sudan an kai su ethiopia an kai su egypt sun je sun ga yadda suke aiko su a can don su zo su yi ta nan najeriya at no cost wannan kungiya ita ce take biya wa manoma wannan abubuwa Idan Allah ya kai mu rana ya ta yau Dr. Aminu Ibrahim Sharifai zai kammala bayani. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da wadda ta haɗa mana sauti Julius Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Yau za mu tattauna kai tsaye da uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Aisha Muhammadu Buhari albarkacin ranar karrama mata ta duniya a yau takwas ga watan Maris. Ku huta lahiya.